Kakakin majalisar wakilai Femi Gbajabiya Mila ya yi wannan furuci ne a daidai lokacin da majalisar ke fara aiki a kan kasafin kuɗin shekara 2021 da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar. kakakin ya ce lallai sai an biya diyar waɗanda aka yi zargin 'yan sanda sun kashe a ƙasar tun shekaru goma da suka wuce kuma har ila yau sai an biya ƙungiyar malaman jami'o'i da a halin yanzu suke yajin aiki dukkanin kuɗaɗen da aka yi musu alƙawalin za a biya tun a zamanin gwamnatin da ta shuɗe wani abu da shugaban jam'iyyar accord muhammadu lawal na lado ya ce akwai abin dubawa in ba a ainihin sa hannu a kasafin kuɗi ba to ya za a yi a ci gaba da biyan bukatun mutane na Najeriya ku tuna fa shi fa wannan kasafin kuɗin Najeriya ya shafi dukkan al'ummar Najeriya duk waɗanda suke cikin Najeriya da wanda ma ba a haifa ba suna da haƙƙi akan wannan kasafin kuɗi da za a yi so da abin dubawa ne shin ra'ayin mutane za a bi kalilan kuka a ra'ayin 'yan Najeriya baki daya. A lokacin da yake nashi nazarin tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC kuma a yanzu mai nazari a al'amuran yau da kullum Bala Ibrahim ya ce irin wannan furuci da ya fito daga bakin kakakin majalisar wakilai kuma ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC abin takaici ne. Idan har za a biya kuɗi ga waɗanda 'yan sanda suka kashe to a biya kuɗi ga waɗanda aka firgita. wasansu sun samu hawan jini suna shan magani wannan ɗaya kenan dole ne kuma a biya kuɗi ko diya ga waɗanda daga fara zanga-zangar nan kawo yanzu suka kashe 'yan sanda yanzu 'yan sandan da aka kashe a jihar lagos kaɗai sun fi 'yan sanda waɗanda aka ce 'yan sanda sun kashe tun da aka fara aikin sas biyu kenan dole a biya diya ga waɗanda 'yan fashi da makami suka sace ko suka kashe 'yan uwansu su ma suna da haƙƙi a biya su diya uku kenan sannan kuma ga diya muhimmiya da ya kamata a biya waɗanda aka gumurzu aka kashe mutane 'yan uwansu da kuma aka kashe yankin nasu ma ga baki ɗaya yau sama da shekara goma sha biyar ana daga a yankin arewa maso gabashin najeriya ka cokan ma kasafin kuɗin a ɗauka a basu domin ba wanda ya kai su shan wahala to sai dai abin da ya ɗauki hankalin ɗan jarida mai zaman kansa bashir baba shine cewa wannan firici na kakakin majalisar tana iya jawo gwamnati cikas shi femi wato yayi karatun ta nasu lokacin da ya waɗannan maganganu gaskiya lokacin bai yi ba kuma bai fito ya gama mutane cewa su 'yan majalisa da ake musu kallanci ma zaune suna wawure dukiyar ƙasa kawai da sunan albashi ga ji ɗan majalisar dattijai yana karɓar naira wajen miliyan talatin duk wata da sunan albashi ɗan majalisar wakilai naira wajen miliyan ashirin da biyar duk wata bai ce a yi wa wannan albashi kwaskwarima domin a samu a ganganda a samu kuɗin da za a yi waɗannan ayyuka ba ina ganin bai kosa basira ba a cikin maganganunsa abin jira a gani shine yadda za ta kaya a zauren majalisar bayan an kammala aiki akan kasafin kuɗin na shekara 2021. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.